Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra to ina masu fama da infection fibroid kai dai ma kalar sanyi fitar farin ruwa warin gaba kurajen gaba da dai sauransu jin zafi yayin jima'i da sauransu ko kuma ciwon mara lokacin al'ada rikicewa al'ada kai yar uwa kowane irin sanyi yake daminki in dai na mara ne cewa an zo yawa wannan da kuke gani capsule ne shan shi ake yi sannan ba shi da side effect baya cutarwa bayi da illa yana da kyau sosai wannan sha ake wannan na tsarki ne sabulu ne ingantaccen sabulu grade mai kyau maganin warin gaba ƙaiƙayi kurajen gaba fitar farin ruwa wannan sabulu ne mai kyau sannan ko baki da sanyi ana so mace ta dinga amfani da sabulu tana tsaftace gabanta saboda gudun kamuwa da sanya ga sannan vaje in kika haɗa wannan setin insha in sha Allahu ke da sanyi kun yi hannun riga in Allah ya yarda ina amarya mai shirin shiga ɗaki ina uwar gida to sanyi dai yana mana illa mata ya kamata a yi maganin shi sannan ina amarya ina budurwa amarya ina bazawara ya kamata a fara yin maganin sanyi kafin a fara shan magunguna don saboda kowane maganin mata da zaki sha in dai kina da sanyi to ku ba zai miki aiki ba ya kamata a kori sanyi a fatattaki sanyi sannan a fara shiri yawa to na gode Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kana naka kashi na goma sha ɗaya. Tun tafiyan nan da yi sai da ya fota bai zo ya gama ba, kuɗin hannuna duka ya ƙare. ba mai lego mu daga mu sai Allah kayan abincin mu sai ya kare mun fara shiga yanayi sannan ake aiko mana da cefa wani lokacin direban gidan antabin ta ko badariya a wannan gabar sai da ya wuta biyu da kwanaki sannan ya zo ya gamu shi ma din sallama ya zo ya da za su tafi umara shi da zai da iyayen ta gaba daya har da ita zai din suka zo sallama kwana ɗaya suka yi sauka koma gidan mama kuma suka sauka sai da safe suka zo min sallama ni musu korafin Haruna ya fara maganar rashin biyan akan lokaci sai ya fara musifin ba zai iya ba gaskiya shi ba shi da kuɗi kuma haka ya tafi bai bani ko sisi ba daga nan na da niyyar ba zan ƙara mai magana ba zan nemi ma kaina mafita bayan da wata mafita lokacin sai na mai da lamura na wajen ubangiji na roƙe sa ya ga halin da nake ciki da ni da ƴaƴana ya gaggauta sama min mafita da zan kula da kaina da 'ya'yana wace ce Zainab cikakken sunanta shine Zainab Lawal Bako asalin duka iyayenta uwa da uba fulani ne gaba da baya mahaifiyar ta ji halima ba ta yi karatun boko ba saboda yar asalin rigar ƙoli ne fulanin jihar yola shi ma Dr. Lawan din mahaifinsa ƴaƴan maza suke da mahaifiya Hajiya Hadima auren zumunci ne iyayensa suka kulla a tsakanin ƴaƴan nasu shi Dr. Lawal a cikin garin Yola ya girma kuma nan aka haife sa saboda mahaifinsa ya buro cikin riga saboda neman ilimi kuma ya samu dalilin da ya saka bai koma cikin riga ba kenan sai dai lokaci bayan lokaci yana zuwa duba su sannan shi ma matarsa daga riga aka aura masa shi ya saka shi ma Alhaji Lawal aka ki bari ya bar gida Alhaji Lawan Bako ya yi karatun boko har matakin PhD dinsa ya fara aiki da hukumar tattara haraji ta ƙasa reshen jihar yola kuma a can ya fara zama bayan an aura masa halima da farko ya so ya bijire ma auren ne ganin kamar sa mai ilimi dan gayu a haɗa da irin ganta ba bata san komai ba sai dai ya sauya shawara lokacin da ya je ga halima sai ji zai iya aurenta saboda tana da kyau fara ce doguwa ba fulata na ga gashi har gadon baya hancin ta habbaka kyau kamar ita ta kanta sai ji alfahari ya ƙaran masa saboda shi yana da san abu mai kyau wanda zai zame masa abin alfahari wata rana bayan auren su ayu da suka fara zama yana son halima sosai saboda kyanta da sanyin halinta sannan mafilata na ce irinsa abu ɗaya ne ya mata cikas rashin ilimin boko na addinin ma ba sosai take da shi ba saboda ko a cikin rigar ba kamar yanzu da gwamnati ke ba su tallafa-tallafa domin inganta ilimi a rigar ba ya so ya bar ta yi karatu amma saboda tsananin kishinsa ya saka bai bata ba kuma ta so ta yi karatun tun da ta dawo cikin gari ta zama amma ya hana ta saboda yana da tsananin kishi ba zai jure ganin ta a makaranta tana gwagwarmaya cikin maza ba shi ya hana ta ya nuna mata ilimin mace shine zaman gidan mijinta ta kula da 'ya'yanta dalilin haka ya saka sai ta haƙura iyayensu kuma ilimin bai dame su ba ba damuwa suka yi da karatun ba Dr. Lawal Bako dan boko ne sosai domin rayuwar boko yake yi a gidansa. Shi ya tsara hakan tun farkon zaman aurensa da Halima. ‘Ya'yansa biyu ya tsara za su haifa. Saboda a cewarsa ba zai so ya haihu da yawa ba, ya kasa riƙe ‘ya'yansa ba. Sai dai kana naka ne Allah ya riga ya gama nasa. sai da Adima ta haihuwa uku suna yin wabi sannan ta haifi Zainab ta tsaya tsakaninta da kanwarta Zainab suna kiranta Zuzu shekara biyar ne daga kanta kuma sai ta haifi namiji sai dai ko arba'in ɗinsa ba ta yi ba ya koma ga Allah daga nan suka tsaye da haihuwa a cewa Alhaji ba kada ta ƙara haihuwa kinta da nagartarta su lalace ita kuma ba ta da yadda za ta ba ta iya masa gaddama rayuwarta da ita kanta sai abin da ya tsara mata duka 'ya'yan nasa yadda ya so haka ya tarbiyyantar da su Halima ba ta isa ta nuna wani iko kan 'ya'yanta ba tun suna ƙanana sai abin da babin ya ce shi za su aiwatar sannan baya shawara da ita gani yake bata san me take yi ba tunda bata da ilimin zaman duniya Zainab da Anwar da Zuzu sun taso cikin sangarta da sakewa da kuma tsananin gata ba kwaba ba kyara ba gyara haka suka taso a gaban iyayensu ko da sun yi wani abin mara kyau in uwa za ta kwaba musu sai uban ya hana sai ya nuna su kaɗai ne 'ya'yansu in ba su ji da su ba da waye za su ji dole ne su ji da su tunda ba su da kamar su in ta ce hakan bai kamata ba sai ce duk wanda ke ga bai sakar mai ƴaƴansa gata ba bai da shi ne sannan bai san darajar ƴaƴan ba ne daga ƙarshe sai ta koma ɓangaren yara sai ta fahimci su ma sun fi magana ubansu fiye da ita tun suna yara sun fahimci mahaifiyarsa kamar hutu take sai uban ya shawara da su amma ita bai neme ta ba wani abu ya ce in suka ce dadi momi fa sai ce ku kyale ta kawai ba bata san komai a wannan zamanin ba to har suka girma da wannan tunanin a ransu dadinsu shine nasu wasu kuwa tana nan a matsayin mahaifiyarsu amma ba ta da wani sai a gidan da rayuwarsa gaba ɗaya sun taso da yare guda biyu a su turanci da filatanci saboda daga uban hakuwar ba su yadda yaransu ba in suna gida daga filanci sai turanci suke yi hausa kuma sai dai a waje ko a makaranta sannan in suka je ziyara can riga ba sa wani yare sai filatanci sai yaren ya zauna sosai a bakin su zainab da zuzu kyawun yan mata ne na gani na faɗa kamar su suka yi kansu saboda kyau da zati to bangaren uwa da uba duk kyawawa shi saka suke jajar kamar a taɓa jini ya fito sannan sun tashi cikin gata da jin daɗi Zainab ta gama junior secondary ɗinta suka koma Abuja da zama. A nan ta ƙi da karatunta ta faɗa University of Abuja ta karanta chemistry. Gatan duniya ba wanda ba su samu ba. Komai suke nema kafin su yi magana sun same shi. Tun suna ƙanana komai 'yan aiki ke yi musu, shi saka su rayuwar hutu suka sani da jin daɗi. Dr. Lawan Bako rauninsa ɗaya ne 'ya'yansa yana tsananin ƙaunarsu zai iya ɓatawa da duk wanda ya nemi ya taɓa su sannan zai iya karta ma kowa rashin mutunci akan waɗannan 'ya'yan nasa yana nuna musu ƙauna a fili har tana wuce misali Hajiya Halima da suke kira Mumi ko ta yi mai magana sai ce mai ta sani kan wannan zamanin ta yi mai shiru kawai shi suka ita ta ido ne sai dai tana addu'a Allah sa kada su zame mai raunin da zai zame masalar rura wata rana Isa Kabir Karofi ba zani bai fara sani ba duk da lawan bako ya fara sani lokacin da aka mai karin girma da sauyin wajen aiki ya koma Abuja shine kirkira babban ofishin su na Abuja Haka kurum Isa ke ji da talawan na birge sa saboda is educated and innocent sannan jajirtacce ne kan aikinsa shi kuma isa yana da ladabi da biyayya ga manyansa shi yasa suka saba da Dr. Lawal kuma karin ma abin yana ganin safarin namiji gayi kyakkyawa mai ilimi da sanin ya kamata Dr. Lawal na son harka da mutane masu kyau da waɗanda suka san abin da suke yi dalilin ba wasu yasa Isa ba ya iya kiran sunansa sai dai ya ce dadi kafin shekaru su ja sun san komai na juna har gida dadi kan gayyace sai ya je ci abinci a nan ya ga Zainab ya nuna yana santa lokacin tana shekarar ƙarshe a jami'a tana masters ɗinta lokacin da ya ganta ya ji a ransa mafarkin da ya daɗe yana yi ne Allah zai tabbatar masa bai nemi sani kai tsaye ba sai da ya fara tantabar dadi shi kuma ya ce ya ba shi lokaci ya ƙara bincike ishaq ɗin kuma ya samu komai yadda ya sanar da shi cikin lokaci ya amince ba tare da shawara da hajiya halima ba ‘ya'yansa kawai ya shawara da su dama kuma a can riga an saka ido kan rashin auren su zainab ɗin shi dama baya so ya aurar da su a inda za su sha wahala ne ya fi so ya aurar da su a inda yake da magana a wajen zai iya kula da 'ya'yansa ya kuma tofa komai a lokacin da ya so akan rayuwar 'ya'yansa Zainab ba ta isa ta ce ta ƙi Ishaq ba, ganin farko da ta yi mai, ta ji ya shiga ranta, suka fara soyayya. Sai dai da farko ta so ta damu da ta ji yana da mata, sai nuna mata kada ta damu. Fa'iza ba komai bace a rayuwarsa ba ce uwar ƴaƴansa, ita ce face love ɗinsa. Da ta faɗa daga Talawal, ya yi, ya ji daɗi da isa za ta kasance zara cikin wata. Hajiya Halima nata sai dai ido kawai. Har gara mazuzu ta kai Zainab rawar kai da ɗaukar duka halayyar mahaifin nasu ba. Ita da kan tsawatan mata da ji. ita ma tana nan tana karatu a Nile University of Abuja. Zainab kuma tana gama karatu ta yi service a wani kamfanin karafuna bayan ta gama kuma suka riƙe ta aiki a wajen ba tare da Ishaq din ya sani ba kuma lokacin har an yi magana ta iyaye lokaci kawai za a sanya har zuwa lokacin da aka yi auren Isak, bai finci bai da wani iko akan Zainab ba sai abin da mahaifinta ya ce da shi take amfani shi ya gina aurensa akan soyayya da kyawun nasaba kuɗi da nagarta ilimin zamani ita kuma ta aure sa ne saboda kyansa da kuɗinsa sannan saboda mahaifinta shi kuma duk talawal baku ya amince da auren ne saboda yana tunanin daga Ishaq Zainab suna karkashin sa ne zai iya yanke kowane irin hukunci kan yasa ba tare da ya daga ido yayi magana ba mu je zuwa Katsina bayan wata daya mutanen Umara sun dawo an kawo tsaraba kala-kala ni ma Badriya ta kawo musu Amir nasu a bakin da nake jin tsaraban ma iko da shi suka ta Abuja suka sauka ya isa din kuma bai zo ba an kawo ma yaran jallabiya Amir da Musti anan kuma riga da wando Ahmad kuma kaya riga da wando masu kyau da yarari. Sai da bino da ruwan zanzam. Na amsa ne godiya. Dama ni ban saka aka ba, ballantana dan ba a bani ba na damu. Madariya ta faɗa min hajiya dala an aika mata da tsaraba. To amma ai ya kamata aika mata ta cancanta. Damuwa ta ɗaya ne yanzu, yadda kuma ya ƙara lalacewa. Ni ba na jin kaina sai ‘ya'yana su ne a gaba. Ko Haruna ni da kaina na shirya, na shiga har gidansa, dama maƙota muke babu da nisa. Na taɓa shiga sau biyu tun fara kai sa Amir makaranta. Sunan matarsa Sa'adatu. da yake bani harka da kowa sau ɗaya ta taɓa shigo min gidan daga nan bata ƙara ba ishaq bayan yan uwana da dangina har da mutane ma ya raba ni da su alhalin kuma an ce mutane rahama ne na je na same sa na bashi haƙuri akan rashin biyan sa kuɗin sa wajen wata uku sai nuna min ba komai an zama ɗaya tunda hakkin makota ya haɗa mu matarsa sa'adar ta karbi ni hannu biyu na iske ta tana ta sai da sai dai kayan miya da su magi da gishiri kayan dai kulle-kulle na gida na mata sai kuma zuwa ake ana ta siya sai abin ya bani sha'awa na ji da ni ce Ban iya shiru ba sai da ni mata magana. Na ce da ma ni ce ita, ina son ni ma na fara sana'a cikin gida na mata. Bata ji ba sai da na ƙara maimaita mata, sannan ta ji ni, dariya ta kafin ta ce haba hajiya. Kamar ke ina ke ina wata sana'a kuna da rufin ku. Sana'a ai sai irin mu matan talakawa mu samu na rufa mu kanmu asiri da mu da mazajenmu. Na ji mamakin maganar ta, ni ko sai na ce mata, ai sana'a ba ta ga talaka ba ta ga mai kuɗi. Muna yin sana'a ne domin dogaro da kanmu da kuma 'ya'yanmu. sannan kuma ita mace da neman da kanta aka santa saboda kada gazawa ta zame mata na kasuwa ta rana sai ta jinjina kai kafin ta ce kuma hajiya ina kallon ta kai tsaye na ce ba suna na hajiya ba suna na fa'iza ko kira ni maman amir daga nan dai dariya muka cigaba da hira sama sama ban ji ba na koma gida tun daga lokacin a raina na saka ma raina ba zan zauna na mutune kaɗai a cikin wannan gidan ba ba mai ceto sai Allah ni ma zan riga fita na shiga jama'a domin su ɗan rahama ne muna cikin haka aka kori su Amir daga makaranta suna dawowa suka faɗa min suna zuwa aka kore su kuɗin makaranta cikin makaranta suka zauna har sai da aka tashi haruna ya je ya ɗauko su hankali na ya tashi na rasa yadda zan yi na so na kira ya isa na faɗa mai sai kuma ba ni da kati ko na flashin kuma ba ni da ko sisi a hannuna sai na kuma na rungume hannuwa na kawai na rasa mafita sai na ce su dakata da zuwa makarantar sai an biya a baya duk lalacewa yana biyan musu kuɗin makaranta akan lokaci ba sai ta kai ga an kore su ba ganin sun kwararru sati a gida babu kwamba islamiyya sai dai ne musu na islamiyya a gida sai suka fara damuwa suna ta tambaya na umma me yasa muka daina zuwa makaranta anun domestic kenan amir shi ya fi soyayya da sanin me ake ciki gaba ɗaya na rasa mafita kwana takwas da faruwa haka ranar da yamma sai ga jamal ya zo shi ma kwalla suka zo yi unguwa ya shigo gidan ya iske su a bakin anime ji ba sa zuwa makaranta da ya ce me yasa yau ba su je ba shine dai tambaye ni ce. an kore su ne ba su biya kuɗin makaranta ba yana ta mamaki ya tambaye ko na faɗa mai ya isa sai na ce mai a'a a gaba na daga waya ya kira sa yana faɗa mai abin da yake faruwa duk da bana jin me yake faɗa na san faɗa yake yi kuma duk a na. sai da suka gama magana ya ce min ya isa ki yayi faɗa kan me saka bai kira su kin faɗa mai ba hajji mal ina faɗin an tafi idan ki mara kin kira sakin faɗa mai halin da ake ciki kallansa kawai ne ban yi magana ba me zan ce ko na faɗa mai ba ganewa zai yi ba shirin ya fi alheri labari ya kunna mama da antubinta na kuma san na sha zagi da cin mutunci washe gari jimal din ya zo ya ɗauke su ya kai su makaranta ya biya komai sannan da mai ya kawo min dubu 20 a bama haruna kafin ya dawo na karba ne godiya da safe kuma da kaina na shiga na kai mai yana ta godiya ni ma ina yi sai na ga ce da godiya domin ni yake yi ma alfarma haka rayuwar ta ci gaba da gangarawa masu jin daɗi suna ji masu jin akasin haka ma suna ci gaba da ji har azumi ya karato ya isa bai wayoyo mu ba abin na bani mamaki a ce in shi ya manta da mu su mama ai basu manta yana da mata da 'ya'ya ba amma sai na ga su ma basu damu ba kamar haka ma ya fiye musu kayan abinci ko wani sako sai dai ta hannun mamakon antibinta bata gwara ni ban da wata daraja ko kima sai ta zaman 'ya'yansa kamar da ya ce din tun yara sun saba da tafiya makaranta ba biskit ba lemu saboda babu daga shinkafa sai taliya ake kawo min sai min girki da kayan magi duk abin da ba zai zama dole ba ba a kawo mana shi nama kuma mun tarban mu da shi ni ba na majin kaina yaran nake je sun gaji da rigima har sun haƙura tun da babu sannan suna zancen dada har suka haƙura suka dangana ni ci karfin gwiwar su shi yasa bana yadda na sare ko rauni na ya bayyana a gaban su haka muka fara azumin watan ramadana har kuma muka fara shi muka sauke ya isa bai zo ba kuma bai taba nema na ba ni ma sai na kama kaina sai dai da watan nan mai albarka ban yi bacci ba na yi addu'a Allah ya sama min mafita domin ƴaƴana domin gobansu kayan sallar yara sai ana gobe sallar jama'a ya kawo musu Amir da musu shadda guda biyu sai an kanti kowanne ɗaya ɗaya Ahmad ma shadda guda ɗaya sai sauran yan kanti Anu kuma atamfa ce da leshi dukkansu sai doguwar riga guda ɗaya. Sai takalman sai nawa kala ɗaya jal na wata bakar atamfa. Ko a raina ban ji zan saka ba sai dai inda zauna ba kaya. Amma in dai sutura ya isa ne na hakura da su har abada. Tsofaffin ya zan ci gaba da sakawa. Inda ba ni da zaɓi. Amma bayan ya jingine aure na da shi na cire mare na ƙara ɗora wani abu da ya fito daga hannunsa. Ganin yadda ya kwararo ta hudu bai zo ya gama ba. Na san da gaske yake yi ya zaɓi Zainab a kaina. Sai ban ji komai ba sai dai na ji bakin ciki har da 'ya'yansa su ma ya jingine su ban damu ba ni kawai fafutuka nake yi har aka azumi aka gama ba mu ci ko tsokar nama ba balanta na su dankali da kwai sai tsura abinci kawai ni ce nake sarrafa nau'in abincin tunda Allah ya sa na iya sai wahalar ba ta yi mana yawa sosai ba na musa da naman kaza Jamal ya kawo min ranar Idi da safe na gyara na soya su Anum na ta za su ci nama sai da ni musu kwalla ina tunanin tun yanzu kenan to nan gaba ban san wani hali ne da ayana za mu shiga ba in na zauna a haka Allah sarki wa kowace gari sallah sai ga Hafsatu ta aiko da sakon nama da cincin da kek naman soyayye da danye sannan da sakon hijabi saboda antumariya ta dinka ma da takalmi na karɓa na rungume kayan ina kwalla Allah sarki yan uwana ba su manta da ni ba duk da ni ma ban manta da su ba yanayi ne ya saka ni nesa da su ba cikin san raina ba ta faɗa min daga gidan ta Madina take jiya ta je can ta kwana daga Kano an ta Asiya ta aiko da shi sai naman sallah daga gugu. sai na wajen yaya Mariya na ji daɗin jin ta madina tana lafiya na ji takaici ban da abin da zan daga na ba mahaifiyata ni ma ni ma nake yi zuwan hafsa ne ya ɗebe min kewa da ni da yarana ranar sallah ta uku idan mama muka yi ne sai dare ya isa ke saukashi da zainab an da mama suka rasa inda za su saka su saboda murna mun gaisa da ita sai mamakin ganin canzawar ta nake yi ta zama wata katuwa ta ƙara gogewa shi ma gogon ya sauya kamar ba shi ba har da tumbi ya sauke darajar zainab ya saka ni da yara da hafsa ya kwaso muka koma gida wannan karan sa ta sauka kuma ni ne na wahala da ita da shi dalilin da ya saka yayo mana shefani mai rai da lafiya saboda sai abin da take so ake ci a cikin gidan da kuma zaɓin da ake amfani Hafsa ita kanta da take yarinya sai da ta ga abin bai dace ba ranar da za su fice ce na shiga na gyara bangaren nasa suna fita ta kalle ni kafin ta ce yanzu an tafa isa bayan girkin da yake musu har da gyaran inda za kwana kamar wata aiki ban ce mata komai ba sai ma dariya kawai da ne to ai bata yi ƙarya ba kamar ya aiki nake a gidan nan sati ɗaya suka yi mana suka koma inda suka fito hafsa dai ana jibi tafiyarsu ta koma karofi saboda an koma makaranta bayan tafiyarsu muka koma gidan jiya kamar yadda muka saba dai Allah ya taimake ni mata ya isa wajen gwagwa ta haihu yan biyu dalilin da ya saka mama ta ce na shirya ajiye suna da ni murna kamar an biya min aikin hajji duka mu muka tafi har da ta Rahama da Halisa da yara. Ni ma tare da Samir muka tafi. Can na da yayi Mariya, Yaya Asiya dai bata, bata samu zuwa ba. Na ji daɗin zuwa na karofi, Allah ya sa kuma lokacin ta Madina ta zo gida na kai mata sa'imir ta gansu sai mamakin girman su take yi shi da Anu ko da wani lokaci in naga ta Madina sai na tuna da dan uwanta da aka ce sun hada uba wanda tunda mahaifiyarsa da danginsa suka tafi da shi ba ƙara jin labaransa ba sai ina tunanin ko yana raye ina fatan yana raye domin shi kaɗai ne shigi'in mahaifiyar mu hajjiyar dala ta zo a nan take ƙara faɗin bikin ɗiyarta ba nan da wata ɗaya ban saka na ba saboda na san ba fari na za a yi na ce ba kwanan mu fi muka koma gida mama kuma ya mai dafi, an wata huri mijinta ya rasu ta tafi gaisuwa ta jima ta fi sati biyu sai ya ta dawo gidana tana kwana in gari ya waye ta wanka ta shiga makaranta in kuma tana gida mu shiga kicin tare tana ganin girki saboda bata iya sosai ba tunda ba ta zaman gidan ita kanta sai da ta yi magana ganin daga shinkafa sai taliya kawai muke da shi ta ce ban gaya ma ya isa ce ne ya kare ba ne sai na ce ban faɗa masa ba ashe da ta koma gida mama ta dawo sai ta faɗa mata shi na cibi ya zama ƙari wai ina yawo ina faɗin isa ya bani da yunwa mama musamman ta zo gidan har hasto ta shiga ta ga shinkafa ta fara musifa tana zagi na wai wannan abincin da ke gidan gidan uban wa zan kai da zan ce ba kayan abinci har tana faɗin na ma samu ne mata da dama suna neman irin dama ta ba su samu ba hajja mun kunne dai kan wai ina alamun bazaranci da kayan abinci bai isa ce sun kare ba ko dai ina saidawa ko kuma ina kyauta da shi ina mata rantsuwa da abin da zai kashe ni ban taɓa saida abinci ko na yi kyauta da shi ba ta ce ba ta yadda da ni ba ni baƙar munafuka ce haka ta tafi ta bani ina kuka kamar raina zai fita abin ya kuma hadda kasafin sata abinci wallahi ban taba ba ba hali na bane sai dai na san ko zan shekara ina rantsuwa mama ba za ta yadda da ni ba sai ne kuka na ni kadai na share hawaye na na riga na yadda maka ina Allah ka dake da mafita sanan gare su nake neman mafita ta a cikin wannan zokin bikin diyar dala ya taso haga Allah ban sa'ari na zan je ba sai ka mama ta aiko ba dariya akan na shirya da ni za a tafi gano. yara kuma gidan antubinta za su zauna tare da Halisa suna exam ba za ta samu zuwa ba a shi a shi da walakin gora a miya hajji dala ta ce a zo da ni saboda aikin abinci shi saka mamu ta ce ni shirya ana gobe biki muka tafi da ni da mamu da antabinta da badariya samir kuma na basa a wajen halisa can muka iske kuku da anti nasara da hafsatu ya yi mariya sai a daren da muka isa da iso ya asiya kuma an ce cike gare ta ya fito sai korafin na rami na lalace suke yi sannan na kara baki na zama kamar tsohuwa ni dai bana cewa komai saboda bani da ta cewa tun da muka isa Hajjin dala ta tura ni dakin girki. Da gogo ta yi magana sai mama ta ce, saboda na iya ne. Kuma dan na rika nuna wa ma'aikatan girkin yadda komai zai tafi. Ni ban damu ba saboda ai wahala aiki na ne. Ranar daurin aure da safe, bakin Abuja suka duro, Ishaq da Zainab da ƙanwar ta zuzu, wacce ba ta jin Hausa. Ire idan ƙawayen soyayya ba Hajjiyar Dala. Hafsa da Badariya suna tare. Ba mu haɗu ba saboda ina kicin mana ta aikin abincin yan ɗaurin aure ni da ma'aikata. Sai dare na samu kaina. ina ɗakin da muka sauka na yi wanka kenan na tada sallah magariba sai yayi mariya suna ɗaki ita da anta mamu ta iso da safe sai hafsa sai ga isa ya shigo ɗauke da ahmad ina ga hannun badari ya yi karɓe sa a gimtsi ganin yayi mariya ita bata ma san yana yi ba anta mamu ce ke mai magana ya fita ganin ina sallah ba jimawa ya sake dawowa lokacin na idar ina zaune ina azkar tun zuwa su bi neme ni ba sai yanzu na su ma Ahmad ke rigima ashe wai girki zan yi Amarisa ta ce fitan nan kali kaɗai za ta iya ci ba tare nuna damuwa ba na amsa masa ya fice ya yi mariya ta haɗe ganin, ina ninke hijabin da ni sallah a arziki ta ce au ke ce ma baiwa amaryar tasa kenan ni shiru na kasa magana an tuma mu ce tunda umarnin mijinta ne ke bata ta je ta yi tashi ki je fa'iza da sauri na kama hanya zan fice sai na ji hafsa na faɗin ta to ai kwacin gidan in ya zo da ita ita ce komai nasu abincin su har da gyaran makwancin su ya mariya ta gwalalo ido ni kuma sai na kasa fita na juya ina harara hafsa saboda na ji ta ina kusa da ita sanda ta faɗi maganar antuma ta ce kin so ne fa'iza gaskiya wannan karan ban goyi bayan ki ba har da gyaran inda kishiya ta kwanta da mijinta kai ya sa ko da yake na ga ba karamin so ya sa ke yi mata ba ciki gare ta na ji antuminta na faɗa shi ke wahalar da ita mama ina ji da wannan jikan nata tun kafin ya fito duniya ciki na nana ta a cikin raina kafin na girgiza kaina kawai na fice daga ɗakin ina jin yaya mariya ta fara bala'i ban tsaya ta ba domin ba za su taɓa sauyawa tuwo suna ba har abada yana nan a tuwansa. A daren nan na miƙe ne fatan dankalin turawa da hanta da kuma kai mata da kai na habbe drum ɗin hajjiyar dala da ira idan mu bamu da ikon shiga sa. Ita da kanwata ne zuzu na ganta duk ta yi wani irin fari kamar zabiya tana kwance. Na gaishe ta ta amsa tana ɗaga min hannu. Ina ji suna magana da kanwata da wani yare. Shi dai ba turanci ba. Ila bayani na take mata. Naga ta jiyo tana min wani kallo. Ni dai na fice ban ƙara kallon inda suke ba. To bikin ma bai musu daɗi ba, washe gari ya kwashe ta suka koma ke yawan faɗin laulayi ne ya saka ta gaba mai wahalar wa. ya ce mata ba zuwa bikin ta ce sai ta zo hajiya kan kanta ya ƙara fashewa ballantana da ta kawo kuɗi masu nauyi ta bata gudunmawar bikin ni da sai daga baya ma nake jin sun tafi ban ci daraja ko arzikin ko sallama yi da ni ba yayi asiya bata magana yayi mariya ce bata iya shiru gogo kuma ke tausarta. to ba a mai ruwan arziki da gogon karofi da hajiyar tala ba ranar litinin sa koma karofi rayuka ba daɗi ba a san me ya haɗa su ba sun dai hayaniya mu kuma sai ranar talata muka koma katsina tsinke na abin biki ba wanda ya bani ni kuma ban saka rai ba amma sama mu sun yi guzarin kayan fulawa da kalanda da jakunkunan rabo kaya dai niki-niki ni ko cincin kaɗai yayan asiya ta bani na riƙo masa amir alhamdulillah to yan tsakar gida nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo muku kashi na goma sha biyu ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku ci ku time sharing a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.